الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bukata ji tabbata Allah salatu ya ce ci ga mikin da tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne kafin gutsuwa ya ce daga kafin littafin ijma'u salaf fil i'tiqad يا الإمام حرب بن isma'il الكرماني رحمه الله تعالى كو na yi kakin rubutanci ina na tafi gwai ne ta 2015 kalenda miladiya ko ida page 68 shafi shi ta da gutu 10 mun gawar ru'ya min Allah azza wa jalla والرؤيا يلي من الله عز وجل daga batu ya ce wani arru'uya babu arru'uya min Allah daga batu arru'uya na wani babu nuna wujin adi arru'uyatu ko yalle adi arru'uya yanin ko laji ganewa yetu ni lewoyi ko jira ne ko adi ya mutu kiyo ena neze na unga jikino mm. nga lilieno ngoto ya nina Allah azza wa jalla ena neze nana adi ena dabo neze na ma daga ba ci goma yona wa haqqun gaskiyo idza ra'a sahibuha shay'an fi manami ada ke zane lilena ngalle ndo ci e no ni mal ni male huwa dirsul yena ujiya wururwana fa qassaha ala alimin ucha yena wuci nuna na wuci sa mandoci wa sadaqa fiha wa magaskiya ga keminuli yana wa awwalaha al alimu man ji fassara yi ko manya bayani ya nan ci jiyu ala asli ta'awili hayakin can na fassaru yi na asali ne daidai na wallan yu harrif faru ya wa ta'awilu ha na gangani bai fassara ya na wucin sai na izin halin wuce hakun gaskiyo wa kad ta ru'ya minan nabiyina wahyan ko yana ne da daga bayan annabawa na ya annabawa shi wayo na so ce jiya nan fa ayyu jahilin bi ajhal mimman ya ta'anu fi ru'ya lidambo na ko a jin jahili cikin zane ji ta'anu da yana wa ya na halayi laysat bi shay mun ta da fiye da ga yanayin dunduwa nan wabbala gani annan man kala hadal kawul ko? wabbala gani ya gama umar man kala hadal kawul ko? sai dai zane gaga iri nana layar al'ikti salumin al'ikti lam liyar ya zaga lili ko? wacce nana da yin zaga arimaniya wacce nana arimaniya ce yawon gana ga wancan gawa funuwa wakadar wuya ne nabi sallallahu alaihi wasallam agwa gambe daga ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ke da annabi gan anna ru'yal mu'min wa qad ru'ya an annabi sallallahu alaihi ga kashi da inna ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihi rabbu 'abdahu ke da ene mu'mini egun yo no ce ce gangan gani be wujuyina hadith na ibn abi asim galo be kitabu sunna bo amma hadisi na na mutazwa ko ebona isnadu wa adi junaid ko ibn maimun gani da hamza ibn zubair ga baba mai majhulu al-imam al-albani ma zilal al-janna fi takhrij hadith as-sunna yana kana ga hadith na naif wa qal make ga ar ya min allahi. ina daga batso ya ci wani fiyo wal hulmu mina shaitan ko ina ya hulmu ma daga bashi shaitan ba wani fiyo fa izara ahadun minkum izara ahadukum shay'an yakrau falyanfus ya yastaqis salasa mara zandon da gali yana wanda wani ngajin bimicin ko ya zuwuki? wuta ale gan ene ganne labe ngayi adiye na dambu na ebe daga ba sokona adiye na dambu na ebe daga bayan shatan bona adiye na dambu ne hadisu nafsina ko ji gane ku ene na bi daga bayan tsoye cewa na wai e kirki wai e wangi ko ji gane ku yanar eh, nan mai bai daga bashi tambon su kuma yi kiyo wani inyan didi hadisu na su ganci musu kun wani ji faruwa je ciyan yanayi zare kpayu na ko yanayi zai baragana ko yanayi zai yan dai guma ne zai misali ke fun wuli nan gwa fe kiyo gwa fe nan nujin nimbo yau le ko yanan eh, eh, gwayi gwa bani wani yanar dan buga kashi ẹzẹ̀ nana number two ẹlẹ́ na ji hujja musulunci ba yanzu bishi yin nana umali a nabi a ne magamugar kamar ya bugu da a sha jiya ko ko yanzu shi nana ya ma a ganga kabarin yanzu kaza zaza wuce wale ya buga wanda salo cago wale na jiki a na jijeriya ko misali ba ne fashin gan nana kuma ne ya nuna gaggwa gane dai ci daidai bai ne kaza ko ci ba kaza ko masalaci kaza ko ya neman kaza na nuwa na fi bane ga nuwa daga asali daga nuwa zanzan bo ce bugu gon fufu nuwa ci ma dai nuwa zanzan mai kpata kiyo wasa e wasu e e, ne tanji eh laye na ji hujja musulunci ba ko ya gashi shingai eh manya hadisi gan hadisi na jama'a wunan na ne magan wani na gan gagan na gan ya bugu wanda bukata yi sinadiya <laughs> ko ji ganya ko inda yi kiyayen wajen bawo ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ji ganya ko a dai wadda zai ilaga lili da zujan lula da lulu ta kafayen gwalo da ko idan mun banunga sanya nan zai da ilimi wuta ya kwen gboro wa wani je boyayya da sauransu na ko ji gane ko again a zama gali na bode na suku nga jiki nga sun ya zandoro ma wuje su aza mula position ya e lele boji ke lamun jaba an ji an dauna wani jiga yan yana da special case na shi da kayan da zanen shiga ne ba mu dai mu nan nan da cin wabi bi sai jiki ka ji wani sai a dai a ji fasara ga wuce zanen wuce mu shi shi ààrẹ tó to fasara ya naji ya da ga su don no magaji wa kaza fa mu maji ya ga gaji kaza hmm? mostly maji da ja la bayani da wọ́n ya kaza ya nan shara kaza ya shara kaza ya kai wuce da litafi ya ma na laza ahlam na turanci interpretation of the dreams ko da ibn sirin na galo littafi ne ya kutubun hazara min al ulama wa mashhur na sa na awono to kitan ta fi ko ji gane ko yes man ne gajin bayani ta yin tarjuma ibn sirin na a ga ibn sirin ya zuwa na sai ci ya ilimin madi basira yake mina yaji na fasara jina amma lalita fi ta attributa ga ga kawai ga ko ji gane ko

alwadiha na tulanin albayyana to sabita na cikin mali tabbatarwa na almarufa amma goyi kinin gai zikir mahasina sahabar rasulillah yanzu futun bolo-bolon sahabi shi yana nabi sa sallam ya kullihim ajmin sahabi bainin wal an zikiri masawi ihin ya zamu lajin tarin nga sai tun daidai cikin sahabi shi ma wal khilaf ladhi shajara bainahum can da banan malo sakane sahabi na ko wagafe jiki ma wagafe shemi shi ma man sabba sahaba rasulillah to na gaji sahabi shi ne sallallahu sallam ta ko aw ahadan minhum ko zaini min ya bunan aw tanqasahu ko mu mu wuce ya aibu nan aw ta'ana alaihim ko ko man wuddanci nan aw arraba bi aidihim ko mu da ya aibu nan aw aba ahadan minhum ko zaini min ya bu ya aibu nan bi qalilin aw kathir ko dai ko dan yana aw daqqa aw jalla ko ta canji ko wace kuna mimma ya bihi ila alwaqi'ati fi ahadin minhum na aibu ya wancin wajin wala ci gen zai nuna bana ga zando ne ga jin na fawa mu butabi'un rafidiyun da wancin dan bid'u yo rafida mu yo shi'a khabisun za saba mukhalifun na libawa ne sa sallan bana la qabbala Allahu sarfahu wa la adlahu to tu farilla na wa luwana to tuyo na fila na wa luwana su kwagwama bal hubbuhum sunna bal boyen sahaja ne sa sallam ya sunna wa du'a lahum qurba wa mafi ba ya yayin rama da gasa da yarda yanzu ya ce nawa ba sa ne bi na tun bayan su ya wa likti da bihim wasila ya zamu su san sahaja ne bi je tun bayan su kuyo wal aqd bi fadila Asariyan ya sa ne bi da falagan al'umman nan zumaya ne bisa tunan mako sa kome ya daji ya saga na bishi na laqad radiyallahu anil mu'minin yidi bayi una ka tata shajara sai ce da jimu mini na shajin baya karkashin shi da sai ci fada saga na bishi da kattaba ballawa ala nabi wal muhajirin wal amsa ta kofa da nabi to muhajiri ne yan da ansariji zai muhajiri ne madafa la ga ansariji la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal amma to sukun to zanne to zanne wa kullum wa adallahu alhusna ta so ya sha alkawali jiyayen a da aljanna an ramu muyo ne zage sabi a nabi ta ne bana nabi ta na su ba sabi rayu sabi mu ta kuma wa an faka ahadukum misla uhudin zahaba ma balaga muddi ahadihin wala nasifa amma ga yi layi ma ni diri ma na sabi a nabi jina ko fa'in amunu bi misli ma amantum bihi fakadita da aga yi ma ni meri ne ji ma ni bi na gade bawo zai yi majalisar ga minista ga annabi na alkhulaf ar-rashidun abubakar thumma umar thumma usman thumma ali na annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin idan mutai lai ma jigan da zai ga annabi abu shara bayno ga da janna ko من ذا الخلفاء الراشدون جيف سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر وزبير الممدح وانجي باتو والله يدوج بكنا عمير صلى الله عليه وسلم قنوا ملاي ما نوجي زي لوكم بدر يفل لاي عمير قال يلي النار أحد شهد بدر وحديبية لاندو نقاد كون بدر وكو جدا سلول وديبية فانجي وانلو اينا عمير قال إن الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد زفرت لكم soko shi ya cire lokun ya badar na le mace ga yaje na ayi na mi ji kiyo mi fa gangani da yi ko sabiya ne biji ma fi da ya alus na tijo kpata adila yau wale wage ci eh, kafe ilimin hadiso ede eh, ilimin rijali ko kashi a ga zakazan sikatun zakazan fadokun zakazan wahin zakazan kazabun zakazan sabutun zakazan hujjatun zakazan ko kashi suna yi zainin doro ko mai bayanin sahabe shi bayanin a yanzu na sahabi ya nan wani jikiya ne an ne wanda ya sawa adawa shin adili ya kashi wajen adili asali sahabi adili ne rijalo ya jikiya ya dawa ki matsayin ki ya ganyen sahabi nan ba adili ya kamun jihar da ba wadai ya zane sahabi ya wakon fama sahabi boto lai adala ba ne ko ji gane ku eh da yamma dan ba ya gisa zai gito ko bai ni ba ma dai mu sabin no ci gi mutunci eh bago won ka sabin no ci gi mutunci masibu eh da diwo zan da ci sayyidina bakar wani gi mutunci zan da ci sayyidina umar zan da ci sayyidina usman zan da ci sayyidina ali zan da ci abu raira zan da ci nana aisha zan da ci hafsa zan da ci muawiya zan da ci amr ibn al-as zan da ci abu bakrata wale ga zan doro mutunci ne sahaba sahabejin ya nabi sallallahu alaihi wasallam ma bayan ya sahabi ya nabi imani nan ba mai munafinci nabi ga ayatul imani hubbul ansari alamai imani bayan ansari ne wa ayatul nifaqi alamai munafinci mai kiyo mugudul ansari nan bayan ansari ja nabi ga la yuhibbuhum illa mu'min dan din da wa ansari ja sai mu'min la yuhibbuhum illa munafiq kai zabe shi shingan so caya wajen ga wujin ya tuji wa aisha ne bane wani shi ya saba ya wani wani na aisha ji kasa fibezo ji kasa fibezo allah kiyaye mu ce lokacin ga lidiyar nan ko numar shi gan wuyi ya za shi shi baba nan munu ta bakari nan wuyi za ya bakarin ga ya garbo su ya wai ya ci ya a ce yanka kaba shan faya fujo from today don't call me abubakar call me sajjad wale wani za daidai na ko Allah kiyaye mu ko yanzu a ji shishi babba nan mawabe nawa yi nan ya babu yana da nan muhammadu wani da zami wuji nan a wato a yi ko imi ya nabi imi na nabi ya babu nan amma a disanta gani sukun a kinan sukun daga wanda shiya na gaskiya ma ya yi ga zan rawa yi gini sane na fada na muhammadu wani ko? ta shi a jimar da boga ganmaci suku nga dogon ala da grounda ma ga wunji ga ya gisa bai gita kwani ko ji gani ako nga shi ganci suku amma wa ba hadisi wa ngaro biyu allah wa hannu ile nga agatus na sabe na nole zane shi da kiyaye wa khairu hadhihi al-umma al-imam al-kirmani wa khairu hadhihi al-umma zane da al zuma nabi sallallahu alaihi wa abubakar sayyidina bakr ko wa khairuhum ba'da abi bakr zane ma da al-khairu abubakar na umar wa khairuhum ba'da umar zanan make da alkhairi gan su mai na umar wani ga usman na usman yau. wa qala qaumun min ali ko wa ali jama'an da masu kuma ne manjo da ali sunna jaga wa khairuhum ba'da usman ali sannan da alkhairi gan su mai sayyidina usman wa zikun ziyo na ali ووقف قوم على عثمان hum kulafa'un rashidun mahdiyun zan ce masu ne ba su na suna ba biyo ko ji gane ku mutum zane shi maga al-kulafa'u ar-rashidu na shi wani yin mafara bakar sannan umar sannan usman sannan ne sannan ali e bayan kiba da wani e bayan tofalala to khilafan ci amma ni guji kiyan lami tudo shi sai na bakar ya zamuci kuyo na umar ya zamuci kuyo na usman ya zamuci kuyo na ali ya zamuci kuyo na bakar annabi ga ma sa ni malun qat su ma sa ni malu abi bakar dukiya za dan bane jini amfani le akun kan na dukiya na bakar jini amfani na annabi sallallahu alaihi wasallam in ga yace na umar ko ga inna shaytan la yafruku minka ya umar ka shaytan bi sayidina umar annabi sallallahu alaihi wasallam ga yace na usman bu ko ga la astahi min rajulin tastahi minhu almalaika wa gami sun da zana malaika sun yuna annabi sa sallam ga yakin sayyidina ali walla wa tiyan ra'ata gadan rajul yuhibbu Allah wa rasuluhu yuhibbu Allah wa rasuluhu malaiku ta ga sun da su ko wasu ko umma wasu ko na mutala sayyidina ali alai sahabi ne bata? sai da goyayya sai da kauniya sai bayarda sai barama ga gawa bara ji ba zan dore mini ya sahabi joma Allah ya samu dace boyayya sahabi da mini alama ya sunna nan voyan sahabi a nabi madamini alamai ribo alamun yan bidiya ga especially shi'a sun masu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ta ganci sukun sahabi ne kiyan alaihi sa sallan ba da haɗu yanzu maza na jonin al'arba maza gunin nuna khairun nasu na gada alkhairu gwanin la jizu liya hadin ya zukura shi amin ihin. ungon ya zando na watun jeje ya ce tun na sahabi na lonona wala ya ta'ana la ahadin minhum bi aibin ma la aibu ya zandoro mini awa wala yankusu ko wala bi naqsin wa ma ke ju naqasayan wujiya wala waqiyatin wa ma ju mutunca faman fa'ala zalika ko ga ni gallo to yiri na nan yawan cikin sahabin da ci mutunci ko na na aisha ko sayidina bakar ko sayidina umar ko sayidina ali ko sayidina usman ko ko abu bakarata ko sahabin da ci nan dando ko amr ibn al-as ko muawiya nan an ga jin do min yan na jonan fa famman fa'ala zalika kan ga jin ta ganin fal wajib ala sultani ta'jibuhu wajib wajibi ta cinye zane yi ta ga mulki dici nan in ga zane jina da jina wa ukubata wa malama punish wa laisa laisa lahu an yafu wa ma fadina bal yu'aqibu thumma yastatibuhu bal alama punish alama nan a chawa bi gula tubuji fa in taba kubila minhu nga tuba ja go tubu wa in lam yatub ko a adalil ukubata kaga mu maji tuba ma lawa yawa nan thumma jal thumma khalladu al habs kaga wuji to a chawa kan kan hatta ya tuba harin latu boji wai raja mutum lushe boji fa'azu sunna fi ashabi muhammadi na ga gai sunna ya ce sahabi ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun yi cin wasu sahabi a nabi sa alaihi yi tsayi hmm? sahabi ya wuya ya musulunci nan sahabi ya gunki ya nabi badr uhud khandak da sauransu sahabi ya rakwa alquran fita a cikin lawuza a cikin lawuza ya harin cikin bai da nan sabe ji aga wadi sai biya ni ba ce ganza gaza ganza yaron shi tubai da nan ko sabe ji ga ni sai ya to bushara ga da jin sabe ga ni bi zai badu a sai jin ani shi su mubo ani bi zai ba qur'ana sai shi tuba ajina da gina ni bi ga da gina ni bi ko wai ke ci sai ga ci da shi ga to wanda zan doro a ji mutunta sai da irin ne kawai ga yahudi ginga wacce ga yahudi a dini ya gwazi da fala gode a ga ga jama'a a ga haɗu shi anin musa wa ga nishan shi ginga ina zai da fala a dini ni nishan bu a ga ga hawari a na biyu sa ga da bi shi a jiga su ga rishi jin za da ga a ya ba ga haɗu shi anin muhammadu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alam ne wasu wa za kirki yo da mina alamai sunna waso na za kirki yo bo da mina alamai kibo alamar bid'a shi a shi aje takiya ko alajin alaki da a su a gunin bu ko ta ga turo su wace muta ta buga alamu ce woyo a su ga takiya to min dini wa min dini a bai takiya min adini abu da dini da kwaji la takiya ta ko la dina liman la takiya ta la zanje takiya ne da a min ya shi an ci ga a da kai da yin imama a gaza na ji ma wani farin na bi sannan hassan sannan husaini a tilo imamu da kyari da gowa da yana ma na aji ma da khilafacin abaka da umar bi usmaniya wale ga ga na masukun wale ba shi a jiganci masukun a ga a lalli wani wasu halu suna jigan har tu babu na gan a ga waka da yako na wajibi ta kara kya zan ma alli wani wani da halu suna jigan wajibi a ga wade tula da bai jina wani wal iya a ga a ga mu ba hu yau na wajibi ta halu suna yi na shi a jiga sai gina da irin shi a jiga ke gina a ga jikanin jika na ya kabar yana husaini na lahi na karbala na ku nga wajo da ya tau nga wajo nga waji kazo nga kazo na sako wanda kiyaye mu ciyayi a saga na biji ta firar ta babu nan zai nemi na buga wufi liya mawa madu biya sabin kadir ta domin ba da yani dini ilil kali ta kwa nima wani mafi yadda sabon jadiri da ke adini wani sai za degi a dini shi a joma ga wani daga yadda ami sallau sallau sai ne hmm? wasu sun wagaga tun shi ya din ami sallau ta kiya a dini shi an ce masu kuwa na bisha wa gajan lana ga wasu bishe shi ya jimai da daji e eh, ji gara sai yi sake a sassan ga tiya shi ya jimai ke da ne mai ga jiki na ga fi azunna a da sa a da nau'i kan yi dabu ke jangi na shi ya je jiki a shi ya je ke gima shi ya jimai ke ji ni kalu ce a magayi gina man daga ni kalu mutaci wanda fala ga gina man daga yawo yawon wani gogo shi ya yi da dalala fi shugura wa sarawi ta yace goyi ta ngam wa na'rifu lil arabi haqqaha wa fadlaha ngai ma yike falalain balare be je da yake yi wa ha gani be ejona shi lo dan ci gadda daga da musulunci wani wa nuhibbuhum yima yake boyayya balare be je bi hadisi rasulillah ibu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam naga hubbul arab imanin wa buguduhum nifaq boye balarabe shi imani nan fa mai nan fa mai munafinci amma hadisi na na inja waje gane ku al-imam tabarani lida al-awsato al-hakim al-mustadrak daga ku al-haytham ibn jammaz an sabitin an anas marfu'a nawa ji ako an da alimamu al-zahabi ta alimamu al-albani ba ta ga hadisun cija ibn al-haisam na na matrukuro ko ji gane ako zawala na kul bi qawli shu'ubiyya ye gaga ye gaga dina shu'ubiyya je gana ne ya shu'ubiyya je ma'ana zai ji kabila ne ci a ci maji balarabi ne especially farisa ci wa Razilin mawali da zai je wuji ne alladina na yuhibbu na la yuhibbuna arab ne je wa balade da janan wala yakra'un wala yaqiduna bi fadlihi amma je daga ya fa lana fa inna qawlahum bid'atun wa khilaf ga ga wuce bid'u yo gangani bi yambe ana wa ana wa ngole ngoyi biyo inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa to ya cikin za a yi wuce halitta da ba ya bayin zage wa jihar na kun shu'uban yi mai fi kabila ya kaka auka bayi lalita harafi na aka zama kun inda allahi a cika kun zai dafa lagin da wani zai zai da sun sai ci gana hannu bugi lafar lali arabiyyin ala ajami falala wanda bayan balare ta ce zai ji balare ga na zane ba wala li ajami ala arabi fala muke da bayan zai ji balare an ta ce balare ba illa bi takwa la sai da sun sai ci wajen gane ku wadon shekul islami ibn taimiyya wula da littafi ya ci da salat mustaqim inda yana alu na ji ta ci na ga jinsu ya balare da dafa fala jinsu ya ajam kuma ta balare da ma zai da fala ga ne quraishi ta shan quraishi ma banu hashim da fala ga ko a sallallahu alaihi wasallam kuma da banu hashim bo mu biyu. suna ji gane ku sau ibn taimi ya ji bayani ya ga wuce bude gurgudu a ya da bayan su kun asabiyanci ja sai za shi shi ne mulmife ko yagi ko farisa ko nasara umarji musulunci wakwa suna ba su sun ba wa ne ta sannan ya zama gina balarabe ko talarabe abu arabe kaba amma ẹni ojú náà jìbà wà níbi láyé tó àbídí àwọn wọ̀sán kó ṣírkà wọ́n sọ kó tí wọ́n ẹjọ́ kó lè mbàṣọ kó wọn ẹjọ́ wà lé ààbẹ bọ́nà ìbẹ̀lẹ̀ àrídà náà wàá jẹgẹ àwọn sani ina akara makun a lahi man wuci ko lanku lanku lanku bukhari muslim kun ji nasai kun ji balaraga majah kun ji at-tirmidhi kun ji hazmi ko from andalus wani kiya inji eh? balarabe da Salisu, also from farisa aji balarabe ta son al kotu ne qurtubi aji balarabe ibn al-bar bi abi zaid al-qayrawani wani man wuce ko a tafi ta ibn al-asiri ba ta man ne yake eh? ajin balarabe a ta zamani na albani inji balarabe kuyo ko e wago wale za a ce pelu dai balarabe shi kibayen eh? gefe niba gowa man haramar makasiba ba na ga ga haramu yo ya zuga da wa dukiya mun wa tijara ce ko ga haramu ya zuga da cewa ma wata da mali ku ga haramu ya zuga da wawo mun yin wuju ya daga fiskalin gwanin wuna mun fakar jahila wa na tun jaki lo ma bici wa khalafa ma ba ban almakasibu mun wuju ya halalin dukiya wa daga ya kujo ya halalli wa kad hallahu Allah azza wa jalla Allahu la jahalalli wa rasulu tuci annabi sa sallan mu jahalalli wal ulama min al umma wanda manji daga al umman nan farrajulu zabadi bagi lau an yas'a ala nafsi ungwan yi wa sai ya ci da wa dukiya ya ci ta da wa dukiya na ko kafar rajulu zabaji yan bagi da ungwayi an yasa ala nafsi na da dukiya ci tacin wa iyali gani bai zanyo shi na ko wa yan bagi ko wa ya yabtaji min fadli radu muduwa fala na ya ce fa in ka zalika ala na wula yara al kasba fa huwa mukhalifun da an zaga ga dukiya wa lugwa ko wuca ko an sirri so wa lugwa bani wa ile gungun yanzu duwa ne da na ba wa kullu ahadin ahqqu bi mali wa risa ko randon da masu is entitled to dukiya na wajibu na awu da hu ko mawuda wawon ci da amfani na ko awu awusa hu biyu ko alaji wasu ya ci layu na awu saba ko mawuce da wayo na la kama ya kulu almutakallimu na almukhalifuna mun ce na almutakallimu na ba na jiki na eh, gana kilo ci la da hirin a biyo ade zai bulu gusu jingi nuzulu jona ko ji gane ko a cikin jagayen dukiya ne fi da ɓatan da dukiya alamai bugo kawai gada wa alamu a fiye da gizai bugo dai da shoci mai shon a fiye da wawo ma nole su adira bu adira zai rumunci fitacin su fi yau a fiye da zai fitacin a wari jiyo ne na je ne ga yi ya ɓata su ji ko yi kendur fatan waje badar lukufuri ya bugo kawai gada ci gawa da wawo wani alamu a fiye da kiyo ba fiye da wai buga ji kimo ba da wa mun Hmm, ya sufi ele gan sọ̀kọ́ dẹ́ àyàwó yìí na ní sáàmì ní tẹ̀wọ̀n ẹgbẹ́ káwọn gáṣà káwọn ẹ̀sára kan sáà rídíò àdójú ari nọmba 2 ní àwọn arìjì mọ́sùkún ele gan àyà àdàwà àmá àfẹ́ zúzàjà àtàfẹ́ gbogbo kí àṣà gẹ́gẹ́ ní mọ́gá ẹgbẹ̀rẹ̀ wọn ko ji gane ko ebogo wace ya lili halallahu albai an wa harramar riba Waga yamanci waga a jihajili ko a ci ganwaya wai wuce ragoyen wasu lirijali na sai buni ma tare kalwali gano da akrabun wani nisa da sun ma tare kalwali dani wal akrabun ko? yes auma wato da wawo ko za ku da yake salata ga sallah ji zo ko fantashiru fil adda ga shekin ko wabtagu min fadlillahi mai da wa falalayin sai ci ko wà mẹ́ pátá jí sí wọ́n jẹ́ ẹgbọ́gọ́ ẹzùdù wádù kí ẹzù gaṣì yóò wọ́n jí kí a máa wọ́n jí ẹ̀ ń dúró àmú kúyọ́kọ́ bá ní wà lẹ́gàn ga kimna almutakalimin in wani ya zane shi irin sakpaka ga wasu laka haifar yana ko bi da yi bo zanwace irin sakpanoci ga Allah ta gudu ibn Allah subhanahu wa ta'ala wani la asma wani suna kado ya sai da suna ja ta bin suna ci ga yi ce an ga ci ga ga ga ga ji sallah janaiza ni dole ya jahalila wani sallah janaiza ya buna aka a salati janaiza ki sallan sallah sai da sai da la Allah salata duk ne za a hadasa ta ya tawo da sai ta go sallah su ga ya bugu ta sala janaza la alaji ẹlùlú ṣiṣẹ́ gangan ẹ̀fúnú wọn yẹn haila kún jẹ́nẹ́bà kún nífàáfì lè kí à ń ẹnu ẹ̀ta wọn lè gbọ̀n lórí kí à ń jí dédé à ẹgbọ́n ni allah subhanahu wa ta'ala gbọ́wọ́ ẹ̀kún tùm jùnú bá fasaharu ẹ̀ka ìgbẹ́jẹ́ níbẹ̀ rájẹ́ lẹ́yìn fa'ilam ta jido ma an fata yamma mu fa'idan mu amma ga wani

wani na bata jiki wani ba ya na ne daga man kalali a fiya kafir fakar ba biya a hajji ma ko daidai su kuma ga zane gadi ya guji ko ne ne ya ganna wani jiki a kundi daidai a ga ganna ga wani kafe da ya ganna na wani kafe da ba tare su da karkashin su ma wuce wuce yin bu in ga wani ga luwa an ci ya fata ga zakadan doko alalima a yi sa na gici na ga zakadan doko an da shi ya ga naira zaka da naira ba an yau ya ta shayo zan da shayo zan da ya zaka da naira ba zan da shi mun kake da naira ta zaka ta la ya disen mu sun gaji ke na go da rufo bale ga bodiri kici na hmm an da shi shi shingan an shi ya bi da wani idan zamani anabi anabi ayi da da kana da da ne za la jiya da ci yau ga ya la mutu sunna hari ya mai jaci masallaci ne ya da jigwanta na ci za a jaji ne su fi da ciya fata kuma don ga jaji ne su fi kafin gama ya jira ne tafsirin ya su bata wani yan ne fatan jiki a mun ji dawuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai zaman gaji dawa ne ya gidi mun ci hari Allah ya zuge yan wuce ba wọn àṣùṣù ṣù ṣìṣẹ́ ìṣubú ṣù ṣùgbọ́n àkóńgò gbọ́n ẹ̀dẹ́ gbọ́n lọ́sí mẹ́lá ìpàdé wọn ti dá yìí wà á di tó bá jẹ́ ẹ̀dá àti àwọn ọ̀gá yẹn ń lọ́nà ọ̀gá dáhùn sí àárín ojú déédéé à ebú wọ̀dẹ̀ àṣù lánàá ti fẹ́ kàn sí ibi ẹ̀wọ̀n ti lẹ́jọ́ sí wọn gàn án ní àtẹ́bí kí ẹ̀ lẹ́ pé ibi sunwọ̀n ilẹ̀ lẹ́bí na táàbù wà áṣùlàhù wà bẹ́yẹnu ìlàyé kàtúbọ̀ àlẹ́yìn wà á nà tàwábù arrahim wà ní ìlú ìdàlá سبحانك اللهم وبحمدك لا أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته